yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah da ya sake dawo da mu darasi na alkur'ani mai girma muna cikin wato suratu maryam muna kan ayata su da biyu ne ko da uku da uku ba faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة وسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا تبارك وتعالى أبايا يا فقري حاليا نودا waɗanda دموسو أكن musu akan tashin kuma ubangiji nuna musu cewa shi ne ya halitta su tun daga farkon al'amari har zuwa inda allah tabaraka wa ta'ala ce wato dukkan mutane sai sun gangara ta kan karadi zuwa gidan aljanna waɗanda ba su da imani za su fada wuta waɗanda suke da imani za a tseratar da su zuwa aljanna waɗanda zai halayyar irin waɗancan mutane da suke inkarin tashin alkiyama su ne allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da bayyana ya ce wa iza tutula alaihim idan ana karantawa a kansu ayatuna ayoyinmu bayyanatin waɗanda suke a bayyane dalilin su kowa zai iya ganewa in an yi bayani ƙwalar labi na kafaru waɗanda suka kafirta sai su ce na amanu suna gaya ma waɗanda suka yi imani ne ta ayyul fariƙai ne khairun waɗanne ɓangarori ne suka fi alheri wadda su kafirai suna kallon su da mulki da kuɗi da komai a makka suna ganin waɗanda suka yi imani ba komai suke da shi ba ba mulki ba komai a hannunsu to idan an karanta musu ayoyin allah su waɗannan kafirai da mulki da kuɗi sai su rinka tambayar masu imani da mu da kowa ya fi alheri mu ga kuɗi ga mulki ku ba ku da komai kuma kuna cewa ku ne zababu wacce jama'a ne a cikin mu khairu maqaman tafi girman alherin matsayi wa ahsanu nabiyyan kuma wacce jama'a ce ta fi samun mashawarta nagartattu sune nabiya waɗanda ake zama da su a yi shawara kamar kabinet ɗin gwamnati kenan misali taron waɗannan su ake kira da biya to wai suwaye suka fi wannan kyawawan masu ba da shawara bangiji ya ce wa kam da yawa a ahalakna mun halakar kabula kafin su min karni na daga karnoni daban-daban mun halaka waɗanda muka halakar ɗin kun a hasanu a su suka fi su ma kyawun adon kayan gida an gane a shi ne kayan ado na dakunan gidaje da gidaje a gina su a saka musu labule a yi musu ne duka a adon ta gida shi ne asas ubangiji ya ce tun da asas ne na church ba na filin ba ne an gane ko yawwa su ne kayan adon gida suwa ne da suka fi kyawawan gida da ado wanda waɗancan da muka halaka sun fi su kyan mazauni kyan mukami kyan gurin zama kyan ɗakuna kyan gidaje wari'iyar sun fi su ma kyan gani in ka ga waɗancan da muka halakar sun fi waɗannan raya ƙasa kul ka gaya musu man kana fi dalala Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad duk wanda ya zama a cikin fata to shi kenan ya je ya tabbatar ta fal yamdud lahu ar-rahmanu madda shi Allah mai rahama ma sai ya masa arziki wanda ya zama cikin bata in ya yi dace ga bata sai Allah ya bashi shi cikin arziki da dukiya da komai majdan shimfiɗawa Allah ya ce ina shimfiɗa musu jin daɗi ko <laughs> yanzu ga wani lokacin sai ga musulmi yana cewa mai yasa in an ce wa mutane da zunubin su ne Allah ya kama sai ga wani yana musu yasa to ai Amerika ka tafi mu zunubi hmm. to me yasa kuma Allah ya bai kama su da kaza bai sa musu talauci da yawa shi Allah cewa in na ga dama ma duk wanda ya bata shi fida masa arzikin na biyu. Hmm. in ka gane wannan aiwa za ka kawo mana wancan kiyasin ba ko tun da zuwa Allah yana ba su jin daɗi don duniya da ke kawai hmm. sai Allah ya ce zan ba su sun shimfiɗa musu arziki hatta zara ra'au har lokacin da za su ga ma yu'aduna abinda aka yi musu alƙawari immal azaba ko kuma dai mu musu azaba shine ta hanyar kashe su a kakkama su an gane wa in mata'a, ko kuma azabar tashin alkiyama ta rike su fa sayalamuna da sannu za su sani a wannan lokacin man huwa sharru makanin wane ne yake da sharrin mafi gurin zama ba suna takama da mulkin su ba da dukiyar su anan to za su gane wane ne mafi sharrin gurin zama a can wa aqabu jundar kuma wane ne yake da raunin masu taimakon su suka kowa rauni mumine Allah ya taimake su misali a ranar tashi kafiri ya tashi bayi da kowa in ma yana da kowa ai wanda yake da shi din ya fi kowa rauni wa yazidu Allahu allazina ihtadaw huda Allah ce ina kara waɗanda suka shirya shirya duk lokacin da alqur'ani ya sauka sai ya kara ma shirya duk lokacin da aka karanta maka shi sai ya kara maka shirya ubangiji ya ce wal baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka nagartattu su ya kamata ka kama kai kai an gane gida da kuɗi da mulki duka ba sa dorewa abin da yake iya dorewa shine wanzazzen aiki da zai baka girma a wurin Allah khairun inda rabbika shi ne yafi a wajen ubangijinka sawaban na lada wa khairun maradda kuma shi ne yafi maka kyakkyawar makoma idan kayi gida kayi mulki kayi komai a wannan duniya amma daga ƙarshe ka koma lahira baka da komai ka shiga wuta ai baka da kyakkyawar makoma Wanzanzun ayyuka nagartattu masu ba da lada a gurin Allah su ne suka fi maka makoma mai kyau wannan su ne ma'anan kalmomin ayar sai kuma wasu kalmomi da malam ya fitar ayatuna bayyinatin me yake nufi da ayatuna bayyinatin yana nufin ayatul qur'an ayoyin alqur'ani albayyinat wadanda suke a bayyane wato albayyinatud dalail wadanda suke shirye su a bayyane alwadihatul hujaj waɗanda suke hujjojinsu a bayyana suke a fili in an karanta ma za ka gane khairu maqaman mafificin matsayi shine na hannu antum in an je lahira Allah yake cewa muminai ne suka fi masu kyakkyawan matsayi ko waɗannan kafiran wal maqamu da matsayi wal manzil da kuma ah, wato masaukai wa mahallul ikama da kuma gurin guraren zama wal muradu kuna abinda yake nufi da ita anan shine al manzila su wane ne suka fi samun kyakkyawan gida in an je lahira ne ko wa ahsanu nadiyan menene ma'anansa ai nadiyan shine jama'a wa huwa mujtama'ul kiram shine a hada mutane waɗanda ake jin masu girman daraja wa mahallul mashwara da kuma gurin da ake zama a shawara duk ana kiran sanadiyya wa tabadulul ara da gurin da za a zauna wannan ya kawo ra'ayinsa wannan ya kawo ra'ayinsa ka wanda gurin shawara kenan ko mm. to shi ake kira nadiyya ahsanu asasan wa ri'yan ay malan wa mata'an wa manzira mm. wato wane ne yake kyakkyawar dukiya da jin daɗi da abin kallo da Allah ya ce immal azab wa immal sa'a me yake nufi da shi yana nufin immal azab ay bil qatl ko dai mu kawo musu azaba ta hanyar kashe su wal asri da kakka su amai da su bayi wa amma sa'atu amma ita sa'a iyar kiyama ita ce al kiyama al mustamilatu ala nari jahannam wanda kiyama ta tattaru akan wutar jahannama da za su sabu. man huwa sharrun makanan ai manzilatan wane ne mafi sharrin masauki tsakanin muminai an gane da waɗanda suke kafirai a gobe kiyama wa aqahu junda an gane mafi raunin wato abin nan mafi raunin jama'a ai aqallu a awana wanda yake mafi karancin wato mataimaka wa khairun maraddan da kuma wato abin nan khairu maraddan mafi fitin makoma ai ma ya ruddu ilaihi abinda za a mayar da mutum zuwa gare shi wayar jubu ya koma cikin sa wa huwa na'imul janna shine ni'imar aljanna mu'minai ne suka fi ko kafirai gobe kiya mu'minai wannan shine wato abin nan ah, kalmomin da malamin fitar ya musu sharri to sai kuma ma'anar ayoyin a dunkule ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi malaita har yanzu ma zalat siyaqu har yanzu magana bata gushe ba fi taqririn nubuwa wajen tabbatar da annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ta Allah wal ba'asi da tayar da mutane a ranar lahira yaqulu ta'ala Allah yana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan an karanta a akan su ayoyin mubayyinatin waɗanda suke a bayyane ai wa idza qara'ta ala kufari quraish ya muhammad idan ka karanta ayoyin Allah a akan kafiran quraishawa almunkirin litauhid wadanda suke tsayanta wadanda suke musun tsayantuwar Allah wan nubuwata suke musun annabtar annabi wal suna musun tayar da mutane ba za a ta da su ba wal jaza'i yawmal qiyama suna musul tayar da mutane ranar tashin alkiyama ko sakamako idza qara alaihim rasulullah idan manzan Allah ya karanta akan su ayoyi aw ahadul mu'minina ko ɗaya daga cikin mu'minai ya karanta ayoyi akan su min ashabihi daga sahabban annabi ya karanta ba'dul ayati sashin wasu ayoyi min alqur'ani daga alqur'ani waɗanda suke albayyanati fi ma'aniha waɗanda suke a bayyana suke cikin ma'anarsu wa dala'iriha da shiryarwarsu ala tauhid akan ɗayan ta Allah wan nubuwati da annabta wal ba'd da tayarwa qala allazina kafaru waɗanda suka kafirta sai su ce su gaya ma lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani suke ayyul fariqaini waɗanne ne a cikin jama'an nan guda biyu khairun suka fi alherin makam gurin zama gidaje wa ahsanu nabiyyan da kuma kyawawan masu ba da shawara yan majalisu suwaye suka fi wa kauluhum maganarsu da suka ce haza huwa an gane haza huwa raddu fi'lin la wannan kamar suna raddi ne akan abin da aka gaya musu kuma raddi a aikace suke faɗa iz annahum jamin cewa su lamma yasma'una al-ayat lokacin da suka ji ayoyin Allah tahmilul wa'd bil mu'minina ayoyin da suke daure da alkawari na mu'minai wal wa'id lil kafirin da kuma ayoyin da suka zo da azaba ga kafirai mislahum misalin su la yajiduna basu samu wani dalili ba ma yukhaffifuna bihi alama nufusihim abinda zai sauƙaƙa musu raɗaɗin zuciyarsu wato kamar an tantance su da ayi ba su da hujjojin da za su iya ɗorawa ya cika ya cika ya ba shi da abin da zai faɗa saboda dalilai sun kewaye shi to a wannan lokacin fa na sai su ce hadha allazi akhbara akhbara ta'ala ko ko mun tsallake ne yawa wannan abin da Allah ya bada labari daga barin su sai su ce ayyul fariqaini waɗanne jama'a ne ai fariqul na au fariqul kafiri? jama'ar mu'mine ne suka fi alherin gurin zama da matsayi da mulki da kudi ko kuma mu ne muka fi wato kafirai su ne suka fi mulki da matsayi an gane khairu Makaman ai manzilar ne masauki wa maskanan da wurin zama wa ahsanu nadiyan da kuma mafi kyawun mashawarta nadiyan wa mujtama'an yajtami'u fihi nan ce naidiyar shi ne gurin da al'umma suke taruwa li'annahum yuqarinuna baina manazili fuqara'il mu'minin anan suna ba da aunawa ne tsakanin masaukin mu'minai a duniya da masaukin kuma waɗanda suke su garai. an gane suna nuna su ne masu kyawa da matun da annabi sallallahu alaihi wasallama yana tara sahabbai ne a darul arqam bunu abi arqam allati yajtami'u fiha ar-rasul inda manzon Allah yake taruwa ya gana da mutane sai eh, wani dan gini ne ba komai ba komai a wurin mu muna da gidaje da mulki da komai kana cewa ka fi mu da me gidan daro dan kan ba gida ne wani na ku zo ku gani ba an gane ko mm, shi ne wai suke gorantawa wal mu'minu ko mm. wal mu'minuna wa bainat ko mm. duwar wa manazil abin sufiyar wato inda Mumina suke taruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke gwadawa tsakanin duwar wa manazilu abin sufiyar wato da gidajensu inda suke zama da kuma gidajen abu sufiyar abu shi ne sarkin makka ko ba komai dai kasan gidan zai ji wannan yawwa wa agniya makkata da kuma mawadatattun makka da suke bin sarauta wai su ne suke ganin to suwaye suka fi kyakkyawan masauki ونادى قريش كو وهو مجلس ko shi shine quraisha sai suka kira wato shine gurin ganawar su shine majalisi da quraishawa suke taruwa don yin abin nan abin nan taro faradda ta'ala alaihim bi qawlihi sai Allah ya mayar musu da amsa akan wannan maganar da suke yace ai wa kam ahlakna qablahum da yawa mun halakar kafin su min karni na daga karnoni waɗanda waɗancan da muka halakar hum a asasan su suka fi su ma kyawawan adon kayan gida Wari iyan kuma su suka fi kyawun gani da ado ai la yanbaghi an yaghurrahum haza, da kamata wannan gidajen da suke da shi ya yaudare su ba an gane ko taba haju na biyu, wannan abin da suke fitowa suna bayyana adon su da shi wa yatadawaluna suna tsawaita gine-ginensu a ciki fa innahu shi wannan abin da suke gadara da shi la yadumu lahum ba zai tabbata gare su ba ma damu yuharibuna da'watal haqqi matukar sun ci gaba da yakar kiran gaskiya Allah zai raga-raga da su ke wal qa'imina alaiha kuma suka ci gaba da yadan waɗanda suke tsayuwa akan kiran gaskiya fa kam min ahli al da yawa daga cikin mutanen karnoni daban-daban a halakna ummun halakar da su lamma zalamu lokacin da suke zalunci wa kanu ahsana min haula imanan sun kasance sun fi waɗannan yawan kuɗi wa mataba'an sun fi waɗannan kuma mabiya wa manazirul hasana sun fi waɗannan kyawun gani da ado jamilatan wanda suke masu kyawu amma duk da haka mun halakar da su wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yake qul man kana fi ka ga ya musu duk wanda yake ma a cikin bata falyam lahu arrahmanu madda Allah mai rahama zai kara masa shimfidar arziki hmm. ai uzkur lahum ya muhammad ambata musu sunnatana wato hanyar mu kamar ka ce al'adar mu ne fi ibadina a cikin bayinmu hmm. ya rasulana ya manzon mu wahiya ita ce wannan sunnar tamu anna man kana fi dalala hmm. duk wanda ya zama a cikin bata ita ce ashirku ya zama mushriki wal zulmu da zalunci wal mukabara da girman kai wal inadu da tsaurin kai fa inna sunnatar rahman to hanyar Allah da yake bi fihi a cikin sa an ya mudda lahu shine zai bashi arziki ya bashi jin dadi bi ma'ana yumahiluhu Allah zai jinkirta masa wa yumli zai takaita ya jinkirta lahu a gare shi istidrajan saboda ya masa istidraji hatta in intahu har idan ya kai ga ila ma haddada lahum zuwa inda aka kayyade masa na rayuwa min zamanin na daga wato zamanin da aka ɗebe masa yi na sai a kama shi fihi a cikin wannan abin da aka bashi bil azabi da azaba jaza'a kufrihim sakamakon kafircinsa sa wa zulmihim da kuma zaluncin wa inadihim da tsaurin kansu wa huwa imma azabun dunyawi ko dai azu musu da azaba a wannan duniya ita ce bil qatl wal afra da kisa da bautar da su wa nahwihi ma da makamancinta aw azabul akhirah ko kuma mu zo musu da azabal lahira shine bi sa'a sai in in mun ta da alkiyama za su shiga cikin azaba haisu yuhsharuna ila jahannama ta yadda za a tattaro su zuwa ga cikin jahannama umyan makafi wa bukman bebaye wa summan kuma kurabe jaza'un ta'ali wa tabjih wato shine sakamakon daukaka da girman kai da suke ji bil kalami da maganganu da suke yi wa huwa ma'ana qawluhu ta'ala wannan kuma shine ma'anar fadin Allah da yake hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al'azaba wa imma as-sa'a fa sayalamuna man huwa sharrun makanan wa afu junda na jin ba sai mun fassara ba wannan aw sharru manzilatin ko kuma ai sharru manzila shine za a ba su mafi sharrin gurin masauki wa aqallu nasiran kuma ba suna da karancin masu taimako ahum su ahumul kafiruna su kafirun su ne masu mafi sharrin masauki da mafi karancin mataimaka an gane hmm. au aw annal mu'minun ko kuma wato mu'minai walakin haisu la yanfa'ul ilma idza idza tadarak wato sai dai a wannan guri ba amfanin wato sani domin idan ta riska mai riskar asbaha ghairu mumkin abin zai wayi gari ba mai tabbatuwa ba abinda suke ganin ba zai yi ba wato ya in ya in alkiyama ta tsaya wa inna ma hiya alhasratu wan nadama kawai abinda zai riske su nadama da kuma asara la gaira babu wani himba wannan ba wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace wa yazidu Allahu allazi ko allazina hatadaw shi Allah wa yazidu yana karawa masu yake karawa yana kara ma waɗanda suka shiriya shiriya ai idza kana tilawatul ayat idan karanta ayoyin Allah suka kasance waɗanda suke albayyinat wato mabayyana idan karanta waɗannan ayoyin sun kasance ta tahmilul mushrikina tana ɗaukan mushrikai alal a kan tsaurin kai walmukabara da girman kai wa zalika li zulmati kufrihim wannan yana faruwa ne saboda duhun kafircin da suke ciki fa na kufran sai su kara kafirci wa inadan da tsaurin kai to shi mumini ba haka abin yake bayan karanta ayoyi fa innal mu'minina su kuma mu'minai almuhtadina waɗanda suke shiryayyu in an karanta ayoyin Allah yazdaduna biha hidaya suna karuwar samun shiriya da ayoyin li'annaha tahmilu lahum al-huda domin ayoyin suna dauke da shiriya a gare su an gane fi kulli jumlatin a kowace irin jumla wa kalimatin da kuma kowace kalma min hada ta zo a cikin ayoyin Allah tana karawa masu imani shiriya da imani wahum su muminai suna cikin li'ishiraqi nufusihim abinda yasa suke shirya da ayin saboda rayukansu suna cikin haske sun haskaka ne bil imani da imani ya rauna ma ta hamilul ayati min ad suna kallon abin da ayoyin suke dauke da su na daga shirya wal hujaji da dalilai wal barahin da wato hujjoji wa yazdaduna imanahum don haka imanin su sai ya kawo an gane wata ya idayatuhum kuma shirya su sai ta karu fi sairi cikin rayuwarsu ko tafiyar su fi sa'a sa'ada akan hanya ta shirya ta cin nasara wal kamal da kuma cikar imani saboda bi ada'il fara'id saboda suna ba da wajibin da Allah ya tsora musu wani tunabil manahi kuma suna nisantar abin da Allah ya hana su sai shi yasa ayoyin sai suka zame musu shirya da imani wa qawluhu ta'ala faɗin Allah da yake wal baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka nagartattu khairun inda rabbika su suka fi alheri nan ga ubangijinka ayyuhar rasul ya kai manzo tawaban su suka fi girman lada wa khairu maraddan kuma sune abubuwan da suka fi alheri wajen makoma fi hadhihi aya ma la a cikin wannan aya tasliyatu lirrasul akwai bawa manzan Allah hakuri su gaba da istighfari da tasbihi da wane ne su ne su salihat an gane wal mu'minina mu'minai ma ana ba su hakuri su rike Allah su ta bauta maganganun baka bakake ba za su musu komai ba bi anna ma yatabaq ma yatabajjahu bi al mushrikun min al mal abinda mushrike suke bayyanawa na zahirin kudi an gane ko ba gane ba wal da kuma jin daɗin rayuwa wa husnul hali da kyakkyawan su da ake gani wannan la yusawi shay'an amama iman bai zama komai ba abin da za a iya auna shi a gaban imani mutum ne ga kafirci ga kudi ga dukiya ga kyan jiki ga komai amma bai da imani to ba a kwatanta wannan abin da yake da shi na girma da ɗaukaka da kudi da wani ba su kai darajar imani ba la yusawi shay'an amama iman ba a ma kwatanta su da komai akan a imani wa salihal a'mal da kyawawan ayyuka an gane ko li'anna al-mala fani domin kudi mai karewa ne an gane wa salihat su ko ayyuka nagartattu baqiyatun wanzazuri wa thawabul baqiyat as-salihat la dan sun ayyuka nagartattu min al-ibadat na daga ibada wa ta'ati da yi ma Allah da khairun min kulli mata'id dunya shine yafi daga dukkan wani abu na jin dadin duniya wa khairu maraddan kuma shine mafi kyakkyawar makoma ay mardudan ala sahibiha shine abin da yafi game shi ya samu kyakkyawar makoma izu domin kuwa makomar huwa janna, hmm. ita ce aljanna darus salam gidan aminci hmm. wata kirim gida ne na girmamawa wal in'am kuma gida ne na ni'ima hmm. an gane ko da waɗannan su ne ma'anar ayoyin a dunkule wadda malam ya bada to sai kuma darussa guda hudu da malam ya fitar a cikin ayoyin darasi na farko shine alkashfu an nafsiyatil kafirin Allah ya yaye haƙiƙanin kafirai kenan su kafirai kullum ga darasu duniya kullum ga darasu duniya da adon duniya wahiyar al'itizazu idan baka gane abin da rayukan kafirai suke da buri ba Allah ya yaye maka ita anan yace shine al'itizazu bil mali kullum su rinka jin su mabuwaya ne da kudi wal da ƙarfi idza i'tazala mu'minuna bil iman idan idan mu'mini ya karfafa da imani wa samaratihi da kuma samar da 'ya'yan imanin fi duniya a wannan duniya wal akhirah da kuma lahira to wannan shine min husnul akiba shine abin da yake bada kyakkyawar makoma yake bada kyakkyawan karshe shi gafiri in ya rudu da duniya da mulkinsa da kudinsa da karfinsa to kai kuma ka buwayar da kanka da aiki mai dartacce da imani da Allah wannan shine zai baka kyakkyawan karshe shi kuma wancan ba zai ba shi kyakkyawan karshe ba na biyu daga cikin darussan shine bayanu sunnatillahi ta'ala yana bayyana maka wato tafarkin Allah ne bi halin zalama wajen Allah ya ta jinkiri ma zai ka ga yadda ake ta kashe mutane ana ta kashe mutane ma Allah ya kyale su kuma da lafiyarsu da komai su ma kashe mutum su yi bidiyo su tura Allah yana kan kuma ya yi ya kyale su kuma abin yana bata masa ana kashe masa bayo to sunnar Allah ce ya bar azzalimi sai ya tsula masa idanu ya kai har lokacin da zai kama shi ya za nan kamar al'ada ce ta ubangiji su yi imhalin zalam ya yi ma'azzalumai jinkiri wani imla ilahun ya jinkirta musu ya kawar da kai ya rabu da su wasu dirajen lahun saboda istidiraji a gare su hatta ya aliku khasiri na har sai sun zo sun halaka suna tababbu na uku bayanu sunnatin lahi ta'ala bayanin sunnar Allah sai ziyadatin imani wato wajen ƙara imani inda sima'il Qur'an wannan ma sunna ce ta Allah idan mumini yana jin ana karanta alqur'ani to zai samu karin imani aw mushahadati akhzallahi ta'ala zalimin. ko kuma mumini ya ga yadda Allah zai kama azzalimai iri iri ya ga yana ana azabtar da su to wannan shi ma zai kara ma mumini imani na hudu bayanu fadilatul baqiyatu salihah bayanin falalar abinda ake kira baqiyatu salihah an gane wa min ha daga cikin baqiya su salihatu ga sunan yake akwai subhanallah akwai walhamdulillah akwai wala ilaha illallah akwai wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wanda ya rike wannan to ya rike kalmomin da Allah ya fi so ahabbul kalami ila Allah arba'u kalmomin da Allah ya fi so su ne guda hudu waɗannan su ne su ake fassarawa da baki ya su tsale in ka zauna shiru ba ka aikin komai kai ta yin su wannan za su cika maka mizani a wajen awon aikin ka ranar tashin alkiyama